'yan kabilan jikun da ke kudancin najeriya sun koka akan yadda suka ce ana kashe mutanensu a gida musamman a jihar taraba kuma suka ce sun gano wannan bai da nasaba da addini ko kabilanci illa siyasa a taron manema labarai da so gudanar a nan birnin eko shugaban jikunawa na najeriya benjamin bako ya ce daga lokacin da aka fara wannan rikicin kawo yanzu ƙauyuka kusan hamsin ne suka rasa matsugunninsu kana mutane kusan dubu biyu ne suka rasa rayukansu idan ka ɗebe waɗanda suka samu raunuka daban-daban ce don me wannan lamarin sai a yankin taraba ta kudu ne ake ta rikicin da ya kici ya kicinyewa kuma yanzu abin ya koma tsakanin su kansu 'yan kabilan jukunawan musulmi da mabiya addinin krista ya ce a bisa binciken da suka yi sun gano cewa ba kowa ke haddasa wannan ba illa 'yan siyasa domin ko suna kallo amma sun shiru ba wani zababbe da ya fito ya soki wannan lamarin wannan ya sa na ce da shi shi ma bai ganin ya sa siyasa cikin wannan batu shi ne sai ya ce da ni don tun ana rikicin na in gaya muna da eh, eh, wakilinmu a abuja da jalingo amma har yanzu ba mu ji wayansu dukansu wanda sun fito aka sun yi magana cewa ba su son wannan abun a daina duka sun yi gum ya nuna cewa akwai hannunsu a ciki kenan ba ba gana tun da siyasa ne a amfani da siyasa wurin shawo kan wannan matsala muna jiran su muna jiran su shiga dubu biyu da goma sha biyar dukansu za su dawo kuma su nemi mukami eh sakon da muke aika musu cewa yanzu tun da sun samu mulki sun je abuja sun zona sun je jalingo sun zona suna jin daɗi ka su kuskura ma su zo gida lokacin da muna matsala yanzu ba su taimake mu ba su zo wai suna neman wani zabe kuma wannan kalami na Mr. Benjamin ya sa na kira Daniel Ishaya Gani dan majalisar dokokin jihar kuma na shaida masa wannan korafi na shugaban su na jikunawa shine sai ya ce da ni muna kuma juna mun zaman lafiya muna zaman lafiya da dawa da juna dan in ba a maka ba wasu waya ba ka san cewa wani ba digiri wani ba ba ba ne muna zama da juna mu da dadewa a cikin wasan wannan masifan da Allah ya kawo addu'a da nuke da zara Allah ya kawo da wannan masifan kuma a gaskiya ina so faɗa da babban mura cewa mulki Allah da yake bayarwa duk dan siyasan da ya dauka cewa zai adada da juna saboda ya samu bukatar sai biya to wannan yana ma kai shi ne ina ma kai shi ne illa in ka zama kai shi jama'a gaba gida za ka yi mutu a kan wa idan dai ba a manta ba ko kwanan nan an yi rikici a yankin kudancin jihar taraban wanda kuma 'yan kabilan jikunawa ne suke da yawa kuma an yi hasarar rayuka ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya